Assalamu alaikum masu sauraron Barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna uwar mijina kashi na ashirin da tara. Shiram ya tabbatar tun da ya ji murya ummi cikin kuka to babu lafiya. Tun zuciyarsa ta zargi ummi. Ta fuskanci abinda ma'azar ke ɓoye mata shi ya sa ya sakar ma motarsa gudu cikin lokaci sai gashi ya iso abuja wani zuba mai gadi ya buɗe musu ya tana musu barka da zuwa cikin hanzari ya fito daga mota ya shiga cikin gidan ummi ya fara cin karo tana zaune a falo ta yi tagumi idanuwanta sun canza kala alamun ta sha kuka tana jin sallama shirin ta miƙe jikin tana ruwa tana faɗin shirin ka taimake ni dan Allah ma'azan zai kashe kansa yau kimanin kwana hudu ko fitowa bai ba babu ci babu sha ta ƙara shi tana zubar da hawaye ya samu damar magana da yanzu bangaren ma'azin ya buga musu kofa yana farin ɗan uwa ka zo ka buɗe ni ne amma ina ma'azin na jin sosai dai kuma bai da karfin ya tashi saboda yadda jikinsa ya saki ga baki ɗaya jininsa ke zuba baki da hanci ga zuciyarsa na zafi hankalin shirin ya tashi da baya ja ya makofar duka ɗaya ta buɗe da gudun suka ranka da ummi cikin ɗakin suna kwala mai kira ummi kuwa kamar ta zare tsabar rudewa sun shiga bedroom ɗin suna kiran sunansa amma duk ba su lura da shi ya shi kasan kafir ba sai da shi da mai duba ban ɗakin ya ga babu shi sannan ya fito yana kokarin fitowa daga bedroom ɗin ya ji kafarsa ta shuri mutum cikin ragana kai kallon sa kan ma'azin wanda ga baki ɗaya jikinsa ya ɓace da jini cikin wani ƙara ya kara gare shi yana ruboshi lokaci da yana faɗin ma'azzam cikin tashin hankali da gudun gaske mai ta su wajen ganin yadda ma'azin ya zama kamar matacce ga jini ya bata mai biki. ai sai ta ɗora hannu a ka ta saki yiwu tana faɗin na shiga uku nisa haima. me zan gani ya ka ma'azzam ta faɗa tana zaro idanuwa ganin haka ya sa kawai shirin ficewa da sauri zuwa raba gidan yana kwala masu usha kira da an zari suka fito da hannu kawai musu alamar da su biyo shi suna shiga ɗakin suka tarar da ummi durkushe gaban ma'azin tana girgiza tana kuka da sambatu cikin rudewa shi da mace ku taimaka mana mu sa shi a mota ya faɗa muryarsa na rawa su ma cikin tashin hankali suke da hanzari suka tallafe shi suka yi waje da shi suka nemi da ke tsaye suna ganin an fito da yin labai, kamar zawa ai sai suka rikice da kuka ummi kuwa kamar ta zari a mota suka sanya shi shirin mai shiga mazaunin direba ummi kuma da ko takalmi babu yi mayafi ta shiga baya wajen ma'azin tana rungume da shi tana kuka asibiti suka nufa suna isa shirin mai ciki yana kiran nasu da gudu kuwa suka zo da abin ɗaukar mara lafiya aka tattabi ma'azin aka ɗora shi suka cikin asibitin da shi kai tsaye aka shiga emergency da shi cikin maiwacin hali Ummi zaman dushen ta a bakin emergency tana da riska kuka. Shirin ya kasa mata magana domin shi ma kamar ya kukan yake bi. Tabbacin abin da yake zargi ne ya kama ma'azin lallai rayuwarsa tana cikin haɗari. Ganin ummi ta fara tara musu mutane ne sa ya isa gare ta yana farin dan Allah ummi ki haƙuri. Ki bar wannan kukan ta so mu je ki zauna. In sha Allah ma'azin zai tashi ba zai mutu ya bar ki ba. Ɗagowa ce ta kalle shi idanuwanta sun cika da ta ce haba shirin in bar kuka ka ce baka duba duba yanda rayuwar ma'azin take ci take take a yanzu ba idan ya mutu ya bar ni wallahi rayuwa ta ba ta da amfani ina mai tabbatar maka ni ma za ku iya rasa ni ta faɗa tana kuka kalar da yake cikin tabbatar da abin da ta faɗa kafin ya riƙo hannun ta miƙar da ita yana farin na ji ummi ki tashi a ja mu kaɗai yake bukata ba kukan mu ba ta so mu je ki zauna dole ta tashi yana rike da ita har zuwa kan wani banki ya zaunar da ita shi ma ya zauna a gefe yana sakin ajiyar zuciya ita ko ummi hannunta ta kirga kamar tana jin tarbi sai motsi take da bakinta sun gana shiru kafin shirin da katse shirin da cewa wai duk me ja wannan abun ne ummi ni ai ni a iya sani na ma'azzam bai taba ciwo makamancin wannan bai faɗa yana kallon ta shiru ummi ce tana kallon ƙasa tana shara hawaye kafin ta ce na raba shi da wannan tsinanniyar yarinyar nefa. fa a ce ba ka tabar mun ɗana ba sai da ta asirce shi kafin ta barci cikin rudewa shirin mai cewa zaira kike nufi ummi ba dai kin saka ma'azan ya sake ta ba wani banzan kallo ummi ce mai kanta ce kwarai ni da kaina na saka ya sake ta ta faɗa kai tsaye Shirin bai mutuwar zaune cikin wannan yanayi ce kan wani dalili ummi. Gefe ta kalla kanta ce dalilin cin amana ta da suka yi mata ciki ba tare da na sani ba. Ni kuma har abada ba zan haɗa zira da biyar fadi ba har abada. Ta faɗa cikin son tabbatarwa. Na Lafiya kan shirin yana faɗin shi kenan ummi kin yi sanadiyar da dakushewar farin cikin ma'azzam. Wallahi Zahira ita ce ginshikin farin cikin rayuwarki da ta ga gabaki ɗaya. ya faɗa cikin karaya wani gwarzon kallon ummi ta mai kafin ta yi ta canza wajen zama tana hararar shirin ɗin shi ko kallon ta yana mamakin ummi ashe haka ta yi nisa bai taba sani ba ki raba miji da mata kuma har kina kirarin da kanki da kanki kika sa shi kai tir da wannan bakar zuciya zuciyar da ba za ta kulla maka alkhairi kan mutane ba sai dai sharrin su wannan awa biyu likitoci suka kwashe da ma'azan kafin su fito cikin su hada da sabbin jalal ofis kawai ce shirya mai biyo shi ummi na ganin haka ta yi bayan sa kamar wacce aka ce dama ba za ta ji ba suna zuwa ofis din shirin ne zauna yana farin dasha jikin dan uwan nawa ina fatan dai ba abin da nake zargi ba ne ba ko ya faɗa yana kallon sa jinjina kai da ta abdul ya kafin ya ce na yi matukar mamakin yadda ciwon zuciya ya kama barista ma'azan lokaci ɗaya wani irin tashin hankali ne ya gani ko ya faru da shi wanda ya sanadiyar taba mashi zuciya haka dafa kai shi ne yana faɗin nasbunallah wa imar wakil ummi kuwa da ke kefe ɗora hannu a kate tana faɗin me na kuna cewa son din na wani ya kamu da ciwon zuciya na shiga uku ne sa'ima tsakani na da shatima Allah ya isa ba zan taɓa yafe mai ba ta faɗa tana kuka ko kallon ta shirin bai yi ba saboda ta ba shi haushi kina neman kashe ɗanki da kanki amma kina sa sakarci kin kasa ganewa dasa ne da shi ma ya shiga ba shi hakuri shirin ne ya katse shi da cewa dasa yanzu ne ya mafita Dr. abdulzalan ne ya ce mun yi nasarar da da numfashinsa amma yanzu yana buƙatar jini gaskiya kuma dole ne a guji tuna mai da abin da zai dinga tada mai hankali kuma don Allah abin da yake bukata ko yake son gani to ya kasance yana kusa da shi gudun tashin ciwonsa ya da kai shirin ne kafin ya ce abin da zai gani ya kwantar mai da hankali har ya sa shi nutsuwa ummi ta yi sanadiyar da ya mai nisa na abada ya faɗa kai tsaye yana kuma kallon ummi wacce ta yi tsuru tana kallon sa shi ko kowa jikinsa illa miƙewa da ya ba mu da ta hannu suka musaba tare da faɗa masa su ji a ɗibi jininsa domin shi yana iya ba mu kowa Leda na jini aka ɗiba na shirin aka saka ma'azan wanda ke ɗaki na musamman. Babu mai shiga sai likitoci. Ko ummi duk kwakwata an ƙi barin ta shiga. Sai dai ta leka shi ta jikin gilas ɗin da ya maɗakin rufe. Har dare suna asibitin bai farfaɗo ba dama darta ya ce ana sa ran farfaɗowarsa yau zuwa gobe. Sai lokacin ya duba wasa miss call ne rututu na Zulaika da Nadia. ya sani ya su ya tashi har dare bai dawo ba harafa asibitin ya biya fita cikin masallacin asibitin ya sallolin da ke kansa kafin ya samu nutsuwar kiran hajiya wacce yana labarta mata abin da ke faruwa tana zaune ne sai da ta zamo ƙasa saboda tashin hankali cikin wani yanayi ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe sa'ima ba ta da hankali ban sani ba ashe sa'ima haka take ban sani ba ashe ba ta da wayo ya kawai mara tunani ta je ta kashe ɗanta a kan gabata ta banza shatima ko yana da asara kaɗan ce ita sai ta fi kowa kuka da shiga damuwa hajiya ta faɗa kamar taima gida da ma'ajin ɗin kwalla shirin da ce wallahi hajiya sai ma kin ga yadda ɗan uwa ya damu kamar wanda ya shekara yana ciwo ya faɗa kamar zai yi kuka hajiya ce ta ce allah sarki bawan allah ya haɗu da jarabawar uwa Allah ya tashi kafaɗinsa. Shirar mai karba da amin. Kafin majiya ta ce ina yi ta sahimar. Ya ce tana cikin asibiti ta nema mutane koke-koke. Tsaki ya ta da kanta ce koke-koken banza uban wa za ta kuka bayan duk abin da ya faru ita ce sila. Sakar ya mara wayo. Kai gobe ma Kabiru zai kano dole na zo na ci mata mutunci. Kuma sai ta bar asibitin nan kada ma ya farka ya ci karo da zuciyarsa. Ya ci karo da ita zuciyarsa ta buga ya mutu. shirin biyu hakuri yake ba Hajiya amma ta inda suke fita daban ta inda take shiga daban. Sallama suka yajiya na ƙara jaddada mai gobe tana nan tafi. Da kyar shirin mai lallaba umi sau koma gida don wajen ba sa buƙatar mai jinya. Su suke kula da komai balle shi da ko ganin sama ba a yi. kwanan suka koma gida inda wumi ta gara rana haka ta galare ta yi kuka kamar ranta zai fita shafi ko da fadi sun sha tsinuwa har da bala'i ko da gari ya waye tun kan mashirin ta yi ta saka usha ya kai ta can asibitin tana zuwa ko aka hana ta shiga har kuka ce madarta kan ya bari ta shiga ta ganshi amma ya hana saboda doka ce sai in ya farka nan ta zauna tana leƙen shi tana share hawaye karfe goma ce ma majiya baraka a cikin asibitin da yake dama ta san asibitin kai tsaye ta zo shirafi ya zo ya mata jagora zuwa wajen da aka ajiye ma'azam wanda shi ma bai daɗe da zuwa ba ummi tana ganin hajiya ta fashe da kuka ta tashi za ta rungume ta hajiya ta kauce tana faɗin karki sake karki sake ki taɓa ni kuka kike yi su ma ai na ɗauka ki zuciyarki ke kashe da rashin imani ba za ki taɓa kuka ba saboda halin da kika je faɗanki da kanki sororo miji tana kan hajiya kan cikin kuka ta ce ni kuma yaya ta faɗa tana nuna kanta gana mata kai hajiya ce ta ce kwarai da gaske ai ban ɗauka haka kika zama mara imani da tausayi ba a ce ki saka ɗanki ya saki matarsa da tsohon ciki kuma ki kore ta a daren haba rashin imanin naki sai ma ya wuce ma yanda nake tsammani wallahi ta faɗa ranta a ɓaci dukewa kawai ummi ce tana kuka hajiya ko ta ci gaba da cewa ban san cewa haka sakarcin naki yayi yawa ba sai yau ke aka cuta da karshe suke da riba domin kin saka sake ta ta koma gida sun karɓi su sun rike sun baki da halinki kuma cikin jikinta in ta haife shi nasu ne ke kuma kin ga kin rasa farin cikin ɗanki ga shi kwance rai a hannun Allah ke ba ga da ba kuma ke ba ga surka ba kuma ke ba ga jikokin ba duk kin yi batan bakatantan kin zaɓi ki durkushe rayuwarki da hannunki sayima wallahi tir da girman ki da wayanki domin wayanki bai tsina na miki komai ba sai ci baya hajiya ta faɗa ƙulla na zubo mata Wani kuwa a ƙasa ta zauna tana rusa kuka tana faɗin na shiga uku yaya. Ta yaya za ki dinga ganin laifi na wallahi har abada ba zan yi nadama abin da na aikata ba. Ta faɗa tana kuka. Hajiya ta ce baki shiga uku ba tukunna. Sai in ɗan naki ya mutu ga baki ɗaya. Kin ganin sai ki lalace ga baki ɗaya. kuma nadama ba yanzu nake son ki ba su haima. sai lokacin nadamar naki ya zo lokacin nake so dama ki yi ta ta faɗa cikin bacin rai suna cikin haka ne sai ga ta Abdul ya fito daga ɗakin da ma'azin yake yana faɗin alhamdulillahi barista ya farfaɗo yana ta kiran wasu sunaye ban san wa yake nufi ba za ku iya shiga amma banda dogon raniya please ya faɗa kamar yana roƙon su jinjina suka yi shirin yana faɗin babu damuwa da samun gode ko kamar fiye baki ba sai ba ummi ta fara ɗakin da gudu ba tare da ta tsaya jin bayanin likitan ba da kawai suka yi suna kaɗa kai yana zaune kan garan marasa lafiya an gama mishi ƙarin jini tun jiya yanzu ruwa ake tsara mai saboda rashin babu komai a cikinsa jikinsa babu riga sai dogon bakin wando fuskarsa ta zurma ya rame sai hancinsa da ya fito zuru da shi kansa na son koya ummi ta faɗo ɗakin tana farin my son jin murya ummi ya sa shi da dagowa yana kallon ta ita ma shi take kallon tana hawaye ta ƙarasa kusa da shi ta riko tana faɗin haba my son me yasa za ka ka dan ka saki zaira shi kenan sai aka ce ƙarshen rayuwarka ne ya zo me yasa ni ma ba za ka yi min adalci ba yi ma'azza ta faɗa hawaye na gangaro mata zai ido ya kafin ya bude ya saka duka hannuwansa ya tallafe ta kafin ya saka yarin shi yana share mata hawayen. Da kare iya faɗin ki ya kuri ummi ba laifi na bane ne. Abin da kawai ya iya ce mata kenan ya koyar da kai bisa ta yana jin yadda sa ke suya. Hajiya da shirin da ke tsaye suka ƙara su hajiya na faɗin. An ce ba a san hanya su ya wata kuma maganar banzai kike faɗa mai. Tunda da dai na san ba wacce ba wacce za ta kwantar mai da hankali ba ce. jin muryar sadiya ya sa shi da kowa ganin shirin ya sa shi farin dan uwa ya faɗa yana miƙa mishi hannu kamawa yana zaga a gefensa yana masa ya jiki hajiya ma ta gaishe tana tambayar sa ya jikin nasa cewa yi da soki yadiyar mu yaushe kika zo ta bai baki yadiya ce tana farin dare da zuwa ba na zo ne da takaicin abin da shashasha uwarka ta saka ka aikata ta faɗa tana rara unni murmushi ya mai ciwo bai ce komai ba baki ummi ta tura ba ta yi magana ba hajiya ta ce ai zuwa maiduguri ya kama ki dole ki je ki yi masa bikon matarsa in kina son ganin ɗanki cikin ƙoshin lafiya daga ma'azan har ummi da kallo suka bajiya kafin ummi ta bi sai yanzu ta ji daɗin sakin ukun da ta saka yi mata da yanzu hajiya ta sa ta yi abin da ba ta niya ba ganin sun yi shiru ne sa hajiya faɗin ko ba za ki ba ne Mazan ne ya magana cikin sanyi da takaici ya ce Hajiya ai Zahira ta haramta gare ni. Ya faɗa cikin wani yanayi yana jin taruwar kwallo a idonsa. Hajiya ce ta ji gabanta ya faɗi ta ce ban gane ta haramta gare ka ba. Ba saki ɗaya kai mata ba? Girgiza kai kafin ya furta can ƙasan makoshi saki uku ne Hajiya. Ya faɗa yana ɗora kansa kafaɗar shirin saboda yadda yake jin wata hadijiya na yawo da shi. Salatu ya jiya da shirin suka saki suna salallami. Hajiya kasa magana ma ta sai kawai ta fashe da kuka tana faɗin. Wallahi mu hakkin danki ba zai bar ki ba. Sai ya bibiye ki. Da hakkin yar marainiya Allah wallahi sai kin karɓi sakamako gurin Allah. Ta faɗa tana share hawaye. Ummi kuwa dukar da kai ta yi ko a jikinta murna ma take. Da ya kasance haka. Hajiya babu yadda za ta yi da ita yanzu. cikin kasala da ciwo ma'azan ya ce ta haihu jiya babanta ya kira ni yana faɗa mu ranar da ciwon nan zai kwantar da ni ya faɗa yana yin ba ya kwanta saboda kwallar da ta cika mai ido yara mai fulan shirin yana mai sannu wata baki ya jiya ta ga ya ta ce allah mai girma ka ji ikon allah me aka samu yana da hukuncin ya ce yan biyu ne mace da namiji ya ce guda buɗe ajiya ta saki tana kallon rumin ta ce allah na gode maka duk wanda yake da da ikon allah ƙarshen tare ya kashe mutum ta faɗa kan ta tsiye shirin mabarkewa ce yana faɗin kwangara da mu allah ya raya mana yaranmu ka kamo ni ko ya faɗa yana dafa hannunsa murmushi kawai ma'azan yi amma bai iya mai magana ba